Masu sauraro da fatan ku ne lafiya ga kanun labarin maraicen yau litinin shida ga watan Mayu 2019. Mutum hamsin da biyar suka toye kurmumu 37 suka raunata a cikinsu 34 suka yi mummunan rauni sakamakon hatsarin tarwatsewar motar sitan mai dauke da isansi a jiya a anguwar aeroport ta yame za ku ji kwamandan na rukunin 'yan kwana-kwana na yankin yau farawar ramadan an soma ganin wato hawan farashin kayan masarufi a cikin kasuwanni kamar yadda aka saba gani muna dauke da rahotanni a kai. a shafin babin samun masaniya ga al'amuran shari'a a kowace ranar litinin juju goje maimuna za ta ba mu haske ga wato hukuncin tsaro na ɗan lokaci sunana gungu muhammad ɗantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla mutum hamsin da biyar suka mace bayan sun toye kurmumu talatin da bakwai suka jikata a cikinsu talatin da hudu suka yi mummunan rauni sakamakon wucin gadi kenan na hatsarin da ya afku jiya a dare a anguwar aeroport ta yame yayin da dumbin mutane suka nemi janyo isansi da ke zuba daga wata sitan da ta jirkice sai kuma wuta ta tashi kaftan hamani abdulaziz kwamandan 'yan kwana-kwana yama musa hassan karin bayani la Al'umma sun yi ta ƙoƙarin kwalhar man fetur din ne lokacin da shama'an 'yan kwana-kwana suka zo tuni jama'a suna ta kwasar man fetur. Mun yi ƙoƙarin saka tsaro sai dai an samu cinkoso kuma wuta ta tashi da fashewar motar dakon man fetur din. Duka da tsaron da muka saka a ƙarshe mun samu mutane hamsin da biyar da suka kone kurmus Mutane talatin suka shikata talatin da hudu daga cikinsu suka yi mummunan jikata. A fuskar kayayyaki motar dakon man fetur ta kone da motuna 20 da wata babbar mota da take kusan gidan mai ita ma ta kama da wuta da wasu motoci biyu. Sai dai mun sa'ar hana yaduwar wutar a kusa da gidan mai. A cikin wani jawabin da ya gabatar a jiya Firaministan ƙasar Nijar Birji Rafini ya yi wa 'yan ƙasar Nijar fatan zaman lafiya haɗin kai kyakkyawan zumunci tsakanin 'yan ƙasa da kuma gudanar da ibada cikin lafiya da ƙoshin lafiya haka zalika ya sa murya ga 'yan kasuwa da su tausaya a cikin muradin nasu na kasuwanci ya kuma jaddada cewar gwamnati zai sa kami ga sai da abinci da rangwame zuwa ga marasa ƙarfi haka dai majallar lusahel ta wallafa a yau da sahe. Yau da sai kuma al'umma musulmi na ƙasar Nijar suka tashi da azumin watan Ramadana tsawon wannan wata masu azumi ana buƙatar su kiyaye wasu sharuɗa ga dai bayanin da Alaramma Mustapha Ahmadu yawa Nafisa Adamu Sirfo. haɗin miyau tun da har zuwa magariba ba ya ɓata mishi azumin shi wani dentifrice in za ka wanke baki da wani abu wanda yake yana da zaƙi ko yana da gishiri ko yana da tsami ko yana da wani gu ka san da sanin zakan shi tsakani da Allah ne ba tare da niyyar zaka wani abu ba in tare da niyyar zaka jin wani abu ne cikin jikinka wanda aka maka hani da shi cikin rana to wannan yana ɓata kuma kallon tele in ba wansu abubuwa ne ake sa wanda zasu su sa ka ji wani daɗi ka fita daga cikin hayyacin kanka wannan duka haka yana bata azumi ana son abu wanda in ka kalle shi za zaka karuwa da shi kamar yanzu karatun qur'ani ne koko abubuwa ne na wasannin yara suna wani kokowa na dariya wannan duka baya hana komi abin da ke iya bata azumi kana hirar wani kana cin naman wani kai mugulmo wanga wannan yana karya azumi koko ka saurari wani abin da ba a son ma mutum ya saurare shi kamar zancen zage-zage ko kuma daɗa ka ci abu da gangan ko ka sha wani abu da gangan Kowace shekara cikin kasuwannin Nijar a jajibir ɗin Ramadan ana ganin hawa hawan farashin wasu kayayyakin masarufi da ake amfani da su sosai misali kilon dankalin turawa pom de terre da ke zuwa daga hilinge daga dala hamsin ya hau har zuwa dala ɗari. Muhammad Nuri shugaban kungiyar adidai sai wadata ya yi wa Maryam Jallo furci kamar haka. 'Yan kasuwar Najeriya su ne ke zawa suna sayan ɗan tanadin da aka yi. Daga wajajen filin gine suke shigowa suna tsare motoci sai su saya dankalin turawan su koma Najeriya. Za a fuskanci katsewar dankalin turawa ko da yake muna cikin yankin sai da yawo. Babu wata iyaka ga al'amuran kasuwanci. Wannan ba laifi ba ne. A hali yanzu an samu fita. Mun ga motoci yau da safe shaƙe da dankalin turawa suna shigowa zuwa daga burkina faso kenan an samu wata hanya da kayan za su wadata a cikin kasuwanni sai dai a bangaren farashi ba ma iya cewa komai tunda da ɗazu ne wajajen karfe goma na safe motocin suka fara isowa takan yi dankalin turawan ya yi yawa kenan farashin zai sabka ko kuma ya tsaya yadda yake daraktan kasuwanci isaka musa rahufu ya ce harabar su dai na nan tana iyakar ƙoƙarinta na tsarar da wannan sana'a domin sassauta farashin kayan ɗanye balle ma na fom da ɗin. An gano hawar farashin kayan lambu a birnin Agadez lamarin da ya ɗau hankalin mazamna garin musamman ma a wanga lokaci na Ramadan. Abokin aikinmu Anise Karim ya tattaka a kasuwar garin ga rahoton da ya naɗa mana Hawa Usman ɗauke da fasara. Muna kasuwar ɗanyen kaya ta Agadez tuni al'umma sun so mu kokawa da hawan farashin kayan garake. Ga azumi sada gare su. Abu duk an ka zo an ba jikka ba ɗari da hamsin sai abin da ci gaba. Malohiya tsada na saye ta jikka da hamsin. Gujiya da jikka jikka muke san ta za sun fara jikka da hamsin take. To yanzu ko da aka ga azumi ya zo duka an kara ta cikin satan gari. A cewar Madugu Nuhu wakilin gamayyar kungiyoyin manoma ta Agadas wannan hawahawar farashin tana da dalili. Zancen ya bambanta ga manoma saboda kayan da ake nomawa ne suke yin tsada. tsada a lokacin zafi. Lokacin azumi yana zuwa ne daidai lokacin zafi, kenan babu isassun ɗanyun kaya. Manomi a lokacin sanyi yana iya sarrafa karto ɗari na tumati, amma a cikin zafi bai huce goma. Don haka ne yanzu abun yake yin tsada. Ƙungiyar da ke kare masu amfani da kayan masarufi a daidai sai wadata ta bakin wakilinta Muhammad ta yi kira da a yi sassauci. Kowane lokaci da watan azumi azumi ya karato sai kayan masurufi su yi tashin goron zabo, musamman ma ɗanyun kaya da ake nomawa a cikin yanki. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu yi taka tsantsan domin kowa ya amfana da wannan wata na Ramadan. Wannan hawa-hawan farashin kayayyaki a lokacin azumin Ramadana ya zama mummunan al'ada ga 'yan kasuwar Agadas. A wanga wata mai alfarma na Ramadana ton saba'in za a saida cikin farashi mai rangwame zuwa ga mutanen da suka yi kamu da halin bukata ranar Asabar aka soma wannan tsari masu angoyi da garuruwa da rataye da agadas, su tun za su amfana jami'in sa ido ga tsarin Adamu Habi ya yi wa wakilinmu Musa Mamman karin bayani. A a wannan mataki na farko gundumar ta samu ton saba'in na hatsi, wuraren sayarwa goma sha ɗaya aka buɗe. Mun tattara unguwanni da kuma garuruwa inda za a yi cibiyoyin wurin sayar da abincin. Sakon hatsi na kilo hamsin ana sayar da shi ne a kan jika shida da dala ɗari, inda kowane wuri mun saka shugaba cewa da mai gari ko mai unguwa tare da kwamiti, kuma mai garin ne yake kula da sayar da abincin. Abun da muke son sanarwa ba ko kowane mutum ne zai amfana da wannan abincin ba. Wannan sayar da abinci a cikin rahusa ya shafi masu ƙaramin karfi ne. Masu unguwanni da suke gaban abin sun san kowa kuma su ne suke rayuwa tare da waɗannan mutane. To irin waɗannan mutanen ne suka dace a sayarwa. Mazamna wasu angoyin yamme tsawon ranar wato jiya kwata-kwata suka rasa ruwan sha a famfunansu misali a anguwar kwara kano arewa inda rukayatu abdulrahman ta naɗo ra'ayin wasu mazamna anguwar a yau da sahe bari mu saurari furucin nasu yi zar Tun karhe shida da rabi da muka holka babu ruwa, ba mu samu ruwa ba sai wajejen karhe biyu da rabi. Bana tun a fara zahi haka ne, ni karhe biyu da minti ishirin da hudu na kwanta. Wannan bidin nan masara su ne muke cikawa, in ka huta yara su zo su bata sai dai in ka samu waje makwabta. Nan ma ana ga kofar ɗin ruwa, kullum ana kofar ɗin ruwa ne. Tun wutar an kai kofar. sai har dare ma kai don ruwa ba su zo ba wani bi inar minuwe. ruwan suna daukewa sai bayan karfe ɗaya na dare suke zuwa kuma a sake ɗauke su karfe biyar na safiya tsawon wuni ba ruwa yanzu ne dai abin ya yi kamari amma a da ba haka abin yake ba ba mu san menene yake faruwa ba ya za mu yi wacce mafita ce za su samar wa shama'a a gaida mu tari muhammadu da fasara abinci tufafin yara da manya da kuma jimillar kuɗi jika 730 na sefa aka tattara a nan yame tsakanin ranar 24 ga watan april zuwa 4 ga watan mayu wannan aikin jinƙai ne zuwa ga al'ummomin difa madam muhammad falmata baba omar ɗaya daga wa'anda suka fusa'antar da tsarin taiwa su amadu ƙarin bayani A ɓangaren abinci mun samu buhu goma sha ɗaya na shinkafa mai nauyin kilo 25, buhu guda na gishiri da garin madara da karton makaroni da dabino. A ɓangaren sutura mun samu kwamfle na mata 288 na maza 160 da rigunan maza 97, mayahi na mata 68, hulluna na maza 16. Kayan yara masu sama da shekara ɗaya kwamfle 385 muka samu. masu ƙasa da shekara ɗaya su kuma kwamfule ɗari da hamsin da biyar. 'Yan mata da 'yan samari sun samu takalma taki arba'in, takalma na maza taki talatin da ɗaya, na mata goma sha tara, sak da daruruwa manya da ƙanana da yawansu ya kai ishirin. Muna da kuɗi mararan jika ɗari bakwai da talatin wanda za mu sayi abinci da su in mun je difa. Tuma da yanzu kuma sai shafin rahoton na musamman. A shafin ya to yanke hukunci duka mutunan da ya ake shaku ya aikata wani laihi biyo bayan wata shaida da aka tabbatar ana iya tsare shi a hannun hukuma juju goje maimuna ta fasa mana baki a firata da a atahayar rafika. Hukuncin tsarewa na ƙanƙanar lokaci ya rataya ga duka mutunan da aka kama shi da babban laifi ko kuma aka fallasa shi akan wani babban laifi. Ka'idar tsarewa na ƙanƙanan lokaci kwanaki biyu ne, sai dai ana iya yalawanta masa ya danganta da laifinsa. Ƙarin bayani tare da Jojo Goje Maimuna Gazibo. Lokacin da kuka yi wani laifi, jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a wanda ya dakatar da ku zai soma bincike kuma idan ya gano cewar kun yi wannan satar to babu wata tantama zai sa ku kasan wucin gadi na kwanaki biyu doka ta ce bayan kwanaki biyun nan jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a shi kaɗai ne ke da ikon ya sa mutum kaso na kwanaki biyu sai dai in aka huce wannan kwanaki biyun jami'in bai shawo kan al'amarin ba to sai ya rubuta takardar neman izini daga babban alkali domin a ci gaba da tsare mutumin wasu kwanaki biyu masu zuwa babu zancen cewa a ci gaba da tsare mutum fiye da kwanaki hudu bayan Cikin kwanakin nan hudu ko da jami'in ɗan sandar bai samu damar kare binciken ba to ya kamata ya mika takardun zuwa ga babban alkali. Wannan bai shahi dukkan laifuffuka ba misali laihin da ya shahi kisa yin sama da ta ta'addanci da sauransu wa'adin tsarewar ya bambanta. Jami'in tsaro ne kaɗai yake da hurumin tsare mutum na kankanin lokaci. dan sandar da ya tsare ku shi kadai ne ke da 'yancin ya ce kun cancanci a tsare ku tsawon wasu kwanaki ko a'a. doka Wata ta ce game da mutumin da aka musgunawa a lokacin da aka tsare shi na kankanin lokaci. A dokance kowane mutum da aka tsare tsawon wani lokaci yana da takarda ta likita mai nuna cewa ga yadda ya shigo in ya samu wani rauni sai ya kai kara gaban babban alkali tun da doka ta yi hani a ke shi. Wani wa'adi ne ya kamata mutum ya yi a lokacin tsarewarsa na kankanin lokaci kuma ya ya kamata a lokacin da mutum ya huce wa'adin tsarewa na ɗan lokaci duk lokacin da aka kwari mutum to sai ɗaukaka ƙara gaban babban alkali duk wanda hukuncin kaso ya kama shi dole ne a sa shi kaso sai dai akwai waɗanda suke samun sassauci na shari'a kamar su alkalai depute ministoci da sauransu wanda tsarewar ta su ɗan lokaci ta sha bamban da na sauran jama'a su kuma alkalai ba su da kason wucin gadi kaso ne take yanke ƙarshen labarin kenan da harshen hausa amma muna shaida ma ma'abuta sauraron shirye-shiryen studio kalangu da yawan cire-cire da suke gani a kan wato shafin joni da muke da abokan gidajen rediyo ya dangantune ne da cirewar da muke samu na joni ta fannin kumban da ke bamu wato hasken gudanar da aikin a kuma yau dai bayan wato kun saurari labaru da harshen zabarmanci da kuma na faransanci akwai muhawar studio kalangu wadda balkisa hamidu za ta jagoranta bisa kan samun amfanin ma'aikatun tallafin tushe wani ci gaba aka samu menene shimgen da ke zuwa yana gaggautawa ga al'amuran ai saurari lafiya ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama.